Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci da tara da sittin sai kuma da 1530 a matsakaicin zango. Masu wuraren ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita biyar Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalot da niyya da da kuma duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Laraba 24 ga watan Janairun shekara ta 2018. Suna Nasar Fil Hashin Gumel tare nake da Baba ya ko Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin ko wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. Kwamitin bincike na musamman na Robert muller ya yi wa Attorney General Jeff Sessions na Amurka wato tambayoyi a lokaci mai tsawo da kuma tsohon shugaban hukumar FBI a kan katsalandan da aka ce rasha ta yi a zaben shekarar 2016 shugaban amurka donald trump kuma ya musanta jiya talata cewa daraktan hukumar fbi christopher ray ba zai yi wato murabus kamar yadda ake faɗi ba wasu tagwayen bamabamai a cikin mota da suka tashi sun kashe mutane akalla tara kuma sun jikata wasu talatin a bengazi a ƙasar libya to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa kungiyar tarayyar turai za ta kashe euro miliyan 143 don taimaka al'ummar jihar borno muna da steering committee wanda shi gwamnan borno da kuma eh, minista na state for budget zainab ahmed su ne za su zama eh, chairman na wannan haka kuma a yau laraba ne dokar hana kiwo a fili za ta fara aiki a jihar taraba duk kuwa da korafe-korafen da ake kan dokar an kafa wannan doka ne domin samun zaman lafiya kuma za a fara dake-dake, inda za a soma da tanadar da wurin kebe dabbobi da makiyaya tana da asibitocin dabbobi a ciki Haka kuma za ku cewa tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya bukaci shugaba Muhammadu Buhari da kar ya fito neman takarar neman tazarci a shekara ta goma sha tara Sai kuma shirin demokradiyya a yau wanda sahaba Imam Aliyu zai gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. kwamitin bincike na musamman na robert muller ya yi wa attorney general na amurka jeff session da tsohon shugaban hukumar bincike ta fbi tambayoyi a wani bangare na bincike a kan katsalandan da rasha ta yi a zaben shekarar 2016 jaridar new york times ta faɗa a jiya talata cewa kwamitin mueller ya yi wa session tambayoyi na tsawon sa'o'i da dama a makon da ya gabata yayin da ya yi wa komi tambayoyi a wancan shekara na saba da wasu rubuce-rubuce da ya yi a kan hirarsa da shugaba trump mai magana da yawon ma'aikatar shari'a ian pryor ya tabbatar da cewa kwamitin mula ya yi wa sessions tambayoyi amma kuma bai yi karin bayani ba sessions shine jami'in gwamnatin shugaba donald trump na farko da kwamitin mula ya yi masa tambayoyi a wani bangaren binciken batun rasha da kwamitin ya ɗauki a cikin watan mayun bara bayan da trump ya kori kome daga bakin aiki a wani gefe kuma shugaban amurka donald trump ya musunta a jiya talata cewa daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi christopher ray ba zai yi murabus kamar yadda ake faɗi ba gani da wato akan barazana na matsa masa lamba da ake yi daga fadar white house da kuma ofishin attorney general jeff sessions eh, na da ake yi na tilasta masa ya kori babban mataimakinsa ko kaɗan babu zancen murabus da zai yi in ji shugaban ƙasar yayin da aka masa tambaya akan wannan batu a wani taron fadar white house ya ce shugaban na fbi zai yi aiki mai inganci. wata, kafar yada labarai ta yanar gizo da ake kira axios ta ce tana tsaye kan bakanta cewa sessions na matsantawa ray ya kori babban mataimakinsa da ake kira andrew macab da wasu kusoshin hukumar wanda suka yi aiki da tsohon shugaban fbi james comey wannan batu ya zo ne a daidai lokacin da ake zargin wasu manyan jami'an hukumomin leƙen asiri da ta tsaron cikin gida da ma 'yan doka na rashin adalci da siyasa a cikin aikinsu. su trump dai ya kori komi ne a shekarar da ya gabata yayin da yake jagorantar hukumar fbi wurin binciken katsalandar da ake zargin rasha da aikatawa a zaben shugaban ƙasar amurka a shekarar 2016 da ya baiwa trump damar lashe zaben da aka yi wasu tagwayen bamabamai cikin mota da suka tashi sun kashe mutane aƙalla tara kuma suka jikata sama da mutane talatin a bengazi na ƙasar libya a jiya talata mota guda ta tarwatsa kanta ne a wajen wani masallaci da ke unguwar al-salmani jim kaɗan bayan minti talatin kuma mota ta biyu ta afkawa 'yan sanda da masu aikin ceto da suke kwasan mutane da suka jikata a harin na farkon ya zuwa yanzu dai babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin kai wannan harin bengazi ita ce cibiyar da aka gwabza mummunar fada tsakanin masu tsatsauran ra'ayi da runduna masu biyayya ga jarumin sojan Libya Khalifa Haftar wanda ya bayyana wadda ya ayyana birnin mai cin gashin kansa a bara libya ta fada cikin tashe-tashen hankula na lokaci mai tsawo tun bayan da aka hambarar kuma aka kashe tsohon shugaban na kama karya muammar gaddafi a shekarar 2011 ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta faɗa a jiya talata cewa kafin ƙarshen wannan shekara za ta fitar da tsarin tattaunawar zaman lafiya na yankin gabas ta tsakiya sai dai mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence ya ce hakan zai ta'allaka ne akan amincewar falasɗino akan komawa kan teburin tattaunawa da isra'ila a lokacin da ya kammala ziyararsa ta kwanaki uku da ya kai a gabas da tsakiya pence ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa fadar white house tana tattaunawa da ƙawayenta na wannan yankin ko za su iya fitowa da tsarin tattaunawar zaman lafiyar amma dai hakan zai tabbata ne bisa ga amincewar falasɗinawa na komawa ga teburin tattaunawar wani babban jami'in fadar white house ya faɗa wa manema labarai a birnin kudus inda yake cewa masu tattaunawa na bangaren amurka ba za su ƙayyade lokacin kammala tattaunawar ba saboda a can baya ba iya cimma lokacin da aka ƙayyade ba bangarorin za su dace ne akan lokacin da suka amince su fara tattaunawar in ji jami'in na white house da ya buƙaci a sa kai sunansa pence ya faɗa a hirarsa da reuters cewa shi da shugaba donald trump sun yi imanin cewa shawarar ɗauke ofishin jakadancin amurka daga birnin tel aviv zuwa birnin kudus zai taimaka ainihin wurin cimma tattaunawar zaman lafiya a yankin amurka ta karu da kawayenta na kungiyar tsaro ta nato a jiya talata suka yi tir da allah wadai da amfani da makamai masu guba a ƙasar siriya yayin da suka ɗora laifi akan rasha mai bada kariya ga gwamnatin shugaban siriya bashar al-assad harin na baya-bayan nan a kan gabashin guta ta da da hankali sosai inda ake cewar gwamnatin bashar al-assad tana ci gaba da yin amfani da makamai masu guba a kan al'ummarta in ji sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yayin da yake jawabi a birnin paris tilasin ya ce akalla mutane ashirin aka kashe a ranar litinin a cikin wannan harin da aka kai da iskar gas mai tsananin guba a gabashin guta kusa da damascus da ke hannun 'yan tawaye sai dai ya ɗora laifin ne a kan rasha da irin taimako da take baiwa gwamnatin assad labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla Ƙungiyar tarayyar Turai ta ce za ta kashe kuɗi euro miliyan 143 ga jihar Barna kaɗai don taimakawa al'ummar jihar da rikicin Boko Haram ya daidaita. Kamar yadda wakilin ƙungiyar tarayyar Turai ya bayyana manema labarai bayan ƙaddamar da shirin tare da gwamnatin jihar Borno. Uh, this program is specifically for Borno State, and uh, the, the, purpose is to restore uh, basic services uh, that were damaged in the uh, conflict. Sakolin sai ce wannan shiri na jihar Borno ne kawai, kuma an kirkiro shi ne don taimaka al'ummar jihar wajen samar da ababen more rayuwa ga al'ummar da wannan rikici ya shafa don su ci gaba da gudanar da rayuwarsu, wanda zai ba su damar neman abinci da kansu da ma wasu sauran ababen more rayuwan. The program is for three years in principle. Ya ce na biyu kuma shine mun yi shi ne don taimaka taimakawa gwamnatin jihar borno don ba za mu ci gaba da bada irin wannan gudumawa ba har na tsawon lokaci wannan shiri ya na shekara uku ne kawai kuma muna sa ran cewa mun yi wani abin da za mu taɓa rayuwar al'ummar jihar borno an kuma tambayi mr collins din game da matsalolin tsaro da ake samu a wasu yankuna waya suke ganin wannan shirin nasu game da irin waɗannan wurare uh, can be confident we can work out. Ya ce ce eh gaskiya ne mun yadda akwai matsaloli a wasu wuraren wadda ba ma iya kaiwa gare su amma ina da kwarin gwiwan cewa akwai abubuwan da za mu iya yi don sa ido kan yadda muke gudanar da ayyukan namu shi ma dai gwamnan jihar borno honorable kashi shatima wanda mataimakinsa honorable usman muhammad rukwai wakilta cewa ya yi the economic impact of the crisis is substantial which is nearly 9 billion us dollars across the northeast state total of damages are in borno amounting to 5.9 billion. Ya ce wannan matsala na rikicin Boko Haram ya shafi shiyar arewa maso gabacin Najeriya sosai wanda za a iya cewa an yi asaran kusan biliyan tara amma ana da mafi yawan asara ne a jihar Borno an yi asaran kusan dala biliyan biyar da miliyan ɗari tara a jihar Borno kaɗai. 900,000 damage and ya ce wannan rikicin ya haifar da asarar gidaje kusan dubu ɗari tara da wasu gine-gine ya ce akwai kuma ajujuwa kusan dubu ɗari biyar da su ma aka lalata ko kuma aka ƙona da ɗakunan shan magani ɗari biyu da talatin da dukkaninsu ƙungiyar boko haram ɗin suka lalata da ma dai wasu gine-gine masu amfani wanda kuma wannan shi da aka kaddamar zai taimaka kwarai da gaske wajen tallafa ruman jihar borno da suka samu kansu cikin wannan hali a cewar gwamnan jihar borno wanda albuka shatima wanda mataimakinsa alhaji usman mamman durko wakilta bayan bayan kaddamar da wannan shirin ne dai sai na tambayi kwamishinan ma'aikatar sake gyare-gyare da matsugunar da waɗanda rikicin boko haram ɗin ke daidaita wata farfesa baba gana umara zulum ko jiya za su gudanar da wannan aiki tare da ƙungiyar tarayyar turai ga dai abin da ke cewa akwai muna da na steering committee wanda shi gwamnan borno da kuma eh, minista na state for budget hajja zainab ahmed su ne za su zama eh, chairman na wannan akwai ministry for triple r da akwai pcni a state level kuma akwai technical implementation committee insha Allah mu ne za mu gan yadda za mu ya mu gaya ma wayannan nine implementing partners ya za su ya su ci gaba da wannan aiki professor baba gana umar zulum kenan kwamishinar ma'aikatar sake gine-gine da kuma tsagunar da al'umma da rikicin boko haram daidaita a jihar borno ke bayani kan wannan shiri na kungiyar tarayyar turai da ta keɓe euro miliyan 143 don taimaka al'umman jihar borno da rikicin boko haram ɗin ya daidaita haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, To a gaida Haruna Dauda da wannan rahoto idan muka leƙa jihar tarba kuma a yau ne aka shirya dokar hana kiwo a fili za ta fara aiki. Ga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoton. Gwamnatin jihar Taraba ɗaya daga cikin da suka kafa dokar hana kiwo a Najeriya ta ce ba gudu ba ja da baya wajen suma aiwatar da wannan dokar duk kuwa da korafe-korafen da ake game da sabon dokar rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin jihar tuni ma ta kammala aikin ɗaukar zaratan jami'an hana kiwo da za a yi wa lakabi da 'yan mashal kuma an ɗauko goma goma daga matakan mazaɓun angwani wato wadwod inda za a ba su horo na musamman kafin baza su a kanin hukumomin jihar goma sha shida to sai dai kuma da yake karin haske ga manema labarai bayan wani taron sirri da aka yi da sarakunan gargajiyar jihar taraban mataimakin gwamnan jihar haruna manu ya ce dokar za ta soma aiki ne daga wannan rana ta 24 ga wannan wata na janairu ta kuma samu amincewar sarakunan gargajiya yayin da kuma za a soma aiwatarwa ne daki daki uh, the law comes into effect on 24th of january 2018 an kafa wannan doka ne domin samun zaman lafiya kuma za a fara daki-daki inda za a soma da tanadar da wurin kebe dabbobi da makiyaya kana da asibitocin dabbobi a ciki sana a horar da jami'an sa ido wato cop corps hakanan za a gudanar da faɗakarwa tun daga matakin ƙananan hukumomi domin ilmantar da manoma da makiyaya fa'idar wannan doka don haka ba haka ga tsokawai za mu soma dokar ba a cewar mataimakin gwamnan jihar taraban to shun the temptation of introducing politics into the ranching law to sai dai kuma yayin da wannan sabon doka ke ja cece ce, wasu masana na maganin fa akwai abun dubawa honorable ibrahim bafa waziri tsohon jami'in tsaro ne kuma tsohon dan da dokoki ya ci kafin kafa irin wannan doka akwai matakan da ya kamata a ce jihohi sun ɗauka. yan majalisun mu na jihohi haki ya koma kansu dole ne in aka ce eh wasu wajajen suna cewa kar a yi kiwo a bayyane eh kiwo a bayyane gaskiya yana bada wahala yana kawo fitina amma me kuka tanadar dole ne za ku za ku fitar da ku katange waje ku ce to ga wajen nan ku zanna a nan kafin mu nemo muku babban wuri idan ka yi tanadi ya za a yi dokan amfanin doka fa don a zanna lafiya idan doka zai dawo fitina kaga bai da amfani so gaskiya kafin a yi doka ya kamata a yi provision na alternative ga inda za a mutanen nan da dabbobin zana su kiwo kamar bafa waziri shi ma wani masanin dr agosu ba mai yi ya ce ai wasu dokokin da ake faɗi na burtali ko kuma hurumin dabbobi akwai fa bukatar duba su domin tafiya da zamani kamata mu sake zauna mu duba mu ga menene za mu iya mu yi wannan kasan da bai kare girma ba ga mm. jama'a mu sun kare yawa dabbobi sun kare yawa me za mu iya mu yi yadda za mu iya mu ci gaba ba tare da muna faɗa a kan kasan ba dole ne mu duba to a nan ni yadda nike gani eh, ba dokoki kawai za a yi ba dole ne mu juya mu eh, kalli science ya ba mu ansa a nan domin akwai yadda scientifically za mu iya noma a kasa kaɗan sannan ya ba mu yabanya mai yawa sannan kuma akwai yadda za mu iya lura da dabbobinmu a cikin fili kaɗan sannan ya ba mu result ɗin shi ma mai yawa. ya mako dai zuwa yanzu kusan jihohi uku zuwa hudu ne ma suka fara irin wannan doka na hana kiwo a fili yayin da gwamnatin tarayya ke haramar soma aiwatar da shirin samar da wurin kiwo wato colony. ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoto. To daga batun dokar hana kiwo a jihar Taraba sai mu tsallaka fagen siyasa inda tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya buƙaci shugaba Muhammad Buhari da kar ya fito neman takarar wato ta tazarci a shekarar 2019 Ga Nasiru Adam Elhikaya da ƙarin bayani. tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya buƙaci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kare fito takarar neman ta tazarce a tara. Obasanjo a wata takarda ya nuna tamkar shugaba Buhari ya gaza asalin mulkinsa ba kamar yadda aka yi tsammani gabanin zaben biyar ba. Tsohon shugaban wanda ya mara baya karara ga shugaba Buhari bayan ma ya ga takardar rajistarsa ta PDP ya ce a ganin sa abubuwan da suka sa aka guje wa tsohon shugaba Jonathan sun bayyana ga shugaba Buhari. Obasanjo ya lissafa wasu daga abubuwan da yake ganin sun kawo koma baya ga gwamnatin Buhari, ciki har da rashin naɗa hazikan ministoci, naɗa mukamai a gefe ɗaya da rashin gano makamar lamuran mulki. Nan take dan gani kashinin shugaba Buhari injiniya Kailani Muhammad ya ce sake takarar Buhari ne mafi a'ala abin da ra'ayinsa yake cewa gudun komawa gidan jiya ne. Ko an ki ko an so wannan gwamnati na President Muhammadu Buhari ya su taka rawa kowa ya gani a lokacin da 2014 mun fara shirin tattara kayanmu da za a bar Najeriya. Allah ya shigo da wannan gwamnati 2015. yanzu ina bama-baman suke sai dai a can bangaren borno ko a borno state din ma sai a wasu ƙauyuka talakawan nan da suka zaɓi shugaba muhammadu buhari su ne suke cewa ya dawo da sha tara. najeriya za ta gyaru shugaba muhammadu buhari ba zai zo ya ce muku Isaac ba kuma wannan karan zai zama iya ruwa fidda kai amma shi kuma ɗan apc barista ibrahim bello na gani akwai abubuwan gyare-gyare da kuma bukatun nazarin bayanan obasanjo domin duk mai saurari zai gan shekashekan dalilan da wasu jam'iyyar pdp suka samu matsala shine mu jam'iyyar apc muka biyo yanzu a wancan lokaci manya-manyan mutane suna sa matsaloli ana ji ana ganin uwan jami'a ta cewa komi sai da matsala ya kunzumi duk jami'a suka faɗi to mu kuma ga namu dole sai an samu demokuraɗiyya na gida na babba ya san babba karami ya san karami wanda aka bata mare alalashe shi saboda mai duk wanda ya aka bata mashi da in ya isa alalashe shi dole a jawo saboda yana da abin da kira structure me structure shine yana da magoya baya to in ko aka rike shi an ko an rike shi zai jawo magoya baya ne su bi babu tabbaci zuwa yanzu ko wata ganawa sirri da shugaba Buhari yake a fadar Aso Rock da iyayen APC Bola Ahmed Tinubu da BC Akande na da alaka da matsayin Obasanjo. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ne ce koma waɗa da Ege inda ban saka waɗa da dangi ba, ballanta ma shiga gaba. To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu haka a mu ke cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha tara na dare. ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu kawo muku martanin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta bayar kan shirin da muka gabatar a makon jiya game da ci gaba da tsare ɗan gwagwarmaya IG Wala. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kafin mu gabatar da martanin da ofishin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya bayar kan wannan shiri a makon jiya a gurguje za mu taɓo wasiƙar da watakil kuka samu labarin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya rubuta shugaban Najeriya Muhammadu Buhari inda ya bayi shawara cewa kada ya nemi wa'adi na biyu saboda gwamnatinsa ta gaza kuma ba shi da ƙoshin lafiya. A gefe ɗaya ya yaba gwamnatin kan ƙoƙarin da ta yi a yaƙi da Boko Haram da kuma cin hanci da rashawa. amma kan cin hanci da rashawan ya soki gwamnatin ta Buhari saboda a gefe ɗaya ce tana yakar wasu daga waje alhali a cikin gwamnatin da masu yin almundanar kuma maimakon a hukunta su ana rufa-rufa. Kuma ya zargi gwamnatin a zaman ta ‘yan uwa da abokan arziki. Tsohon shugaban ƙasar na Najeriya ya kuma soki lamirin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar biyu APC da PDP a zaman waɗanda a halin yanzu ba su da dabaru ko manufofin magance matsalolin da ƙasar take fuskanta. saboda haka yake ba da shawara ga 'yan ƙasar da su kafa wata jam'iyya da za ta yaƙi waɗanda suke riƙe da madafun iko a halin yanzu. Zuwa lokacin muka haɗa wannan shiri fadar shugaban Najeriya bata mai da martani ba kan wannan wasiƙa daga Olusegun Obasanjo ba. Yanzu kuma sai martanin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin jami'in yada labarai na Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Bala Ibrahim ya yi, inda Sale Shehu Ashaka ya tambaye shi ko me suke so su faɗa kan shirin demokradiyya yau na makon jiya game da ci gaba da tsare IG Wala. To a gaskiya ba mu ji daɗi ba. Menene yasa na ce ba mu ji daɗi ba? Saboda an ambaci Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya an nuna shi da zimmar cewa mutum ne mara adalci. mutum ne mai tauye haƙƙin ɗan adam mutum ne wanda yake amfani da ƙarfi ko iko ya ga cewa ya ƙuntata wani wanda ya yi karo da ainihin aƙidu da ma wane ne ibrahim potun idris ba mutum ba ne mai irin wannan ra'ayi abin da ya kamata a duba shine shin shi aiji wala da ake tsare da shi ana tsare da shi ne da ƙarfin 'yan sanda koko da ikon kotu ya kamata a ce an bincika an ga shin ya wuce wa'adin da ya kamata a ce yana hannun 'yan sanda kuma 'yan sanda sun ci gaba da rike shi ba tare da sun nemi izinin kotu ba ko ko 'yan sanda sun je kotu sun nemi izinin a ba su lokaci har sai sun kammala bincike ba a duba wannan ba doka ta ce duk mutumin da ke hannun 'yan sanda kada ya wuce sa'o'i 48 ba tare da an kai shi kotu ba abin da aka ke nufi shine idan 'yan sanda suka ga cewa binciken da suke akan mutum zai wuce sa'o'i 48 to za su garzaya su je kotu su gabatar daga a gaban kotu cewa suna buƙatan ƙarin lokaci don su gudanar da cikakken bincike kotu za ta ce to mun ba ku sati biyu mun ba ku wata ɗaya mun ba ku wani lokaci da muke ganin ya zo daidai da abin da hankali zai iya ɗauka to yayin da aka ba da wannan za ka dawo ne ka zauna a hannun 'yan sanda 'yan sanda su ci gaba da yin bincike idan suka gama wannan bincike sai su koma kotu su ce to gashi ga caji kaza ga caji kaza ga caji kaza idan kuma su gama wannan bincike ba za su iya komawa kotu su ce wa kotu lokacin da kuka ba mu har yanzu fa ba mu gama ba kotu tana iya cewa kai ba zan kara muku lokaci ba dole ne ku gabatar da shi a gabana yau ko kuma ku sake shi ko kuma in kotu ta duba ta ga cewa eh akwai bukatar a kara lokaci za ta ce to na sake kara muku lokaci kaza ku je ku yi an duba an ga wannan kila ba a duba ba in haka malam bala shin izinin kotu ke ci gaba da amfani da shi har yanzu wajen rike aiji wala ko binciken ne ba ku kammala ba a lokaci irin wannan a kuma tsari na demokradiyya a kuma lokacin da shugabancin ƙasa ke buƙatar canji ake kuma da aiki da tsari da aƙida ta canji ba zai yiwu a ce an rike mutum sama da sa'o'i 48 ba a kai shi kotu ba a kuma samu izinin kotu ba saboda haka ina tabbatar maka da cewa aijiwala yana tsare ne a hannun 'yan sanda da izinin kotu kuma sai sanda aka gama bincike za a kai shi gaban kotu idan ba haka ba ne shi lauyan kamar yadda na ji yana magana ai lauya ne ya san abin da ya kamata yi zai iya zuwa kotu ya kalubalanci wannan tsari da ake masa ya kuma nemi a biya shi diya na cewa an ɓata wa uh, abokinsa ko kuma wanda yake karewa an bata masa suna an tsare shi ba bisa ka'ida ba kuma yana son a biya shi wani abu ya sani shi kansa ya san cewa akwai izini na kotu illa dai kawai ba shi da ikon da zai tirsasa 'yan sanda ya ce lalle sai sun ba da wannan izini amma zai iya zuwa gaban kotu ya sa kotu ta tirsasa ta tsawatar ta zare ido ta ce a kawo wannan takarda idan ba a ba da wannan takarda ba za ta ɗau mataki akan 'yan sanda Korafin mutane shine zargin kashin dankali da ake wa 'yan sanda, inda kullum tamkar idan talaka ne aka kama su yadda hali yayi. Amma masu hannu da shuni ko kuma a ce manyan jami'ai sai yadda suka ga dama ake yi. In har da wanda zai ce masu hannu da shuni kawai 'yan sanda ke taimakawa ko kuma suke abin nan kai baka cikin wannan idan abu ya shafi talaka ko menene a wannan ne tsari na mulkin 'yan sanda karkashin jagorancin Ibrahim Idris idan mutum ya kawo kuka ana bi masa kuma an tauye masa haƙƙi ya tabbatar cewa ana ana ɗaukar matakin da ya kamata. To yanzu yaushe za ku kammala wannan bincike don a kai aiji wala kotu ko kuma a sake shi idan ku samu ba shi da laifi. To shi bincike baya shi da wa'adi. ba za ka iya cewa lalle za a gama bincike cikin sa'o'i kaza ko kwanaki kaza ko makonni kaza ba wani lokaci ana gamawa kafin lokacin da ake zato wani lokaci ana iya wuce lokacin da ake zato saboda wani lokaci allura nake tono garma ana cikin binciken satar fatanya sai ka kuma an tsinci magana ta kisan kai sai abin ya faɗaɗa ana cikin binciken zargin ɓata suna sai ka ga an yi karo da wani abu wanda ya shafi cin hanci da rashawa ko kuma an shafi wani abu da ya shafi yunkurin yi wa ƙasa zagon ƙasa to wannan sai ya ƙara faɗaɗa bincike ba za ka ce ba za a iya zuwa da neman haƙƙin ɓata suna amma a cikin wannan bincike ana bi ana bi ana bi ana bi sai gama an samu wani da cewa gashi ma ashe suna maganganu na yunkurin juyin mulki a ƙasa to bincike gaskiya ba abu ne da za a ce maka ga lokacin da za a gama amma ina tabbatar maka ba za a wuce lokacin doka ta amince da shi ba ba za a iya wuce lokacin da kotu ta bada ba idan kotu ta ga cewa 'yan sanda suna jan kafa ko ko binciken yana nema ya wuce wa'adin da ta bada za ta ce to a tsaya a wurin a zo a kawo maganar gabana iya abin da aka yi in ya so a ɗora a kai. sai dai kamar yadda kuka ji a cikin wannan martani bala ibrahim bai faɗi laifin da ake zargin aiji wala da aikatawa ba kuma bai ce menene laifin da zai kai ga samun izinin kotu a ci gaba da shi a ci gaba da rike shi kuma cikin sirri ba laifin ya kai ga zama a zaman makarkashiyar kifar da gwamnati ne kuma menene sirri a hukumar aikin haji da ba za a bayyana dalilin da ya sa ake rike da garba walan ba domin mun san cewa dalilin kama shi da ya biyo bayan karar da ƙarar da aka ce shugaban na hukumar alhazai ya kai gaban 'yan sanda. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa don mun yi amanna da cewa bisa da rashin fifita wani kan wani ne kawai za mu iya wanzar da zaman lafiya a nahiyar mu can be maintained in our continent Masu haro baki dai kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun nan a madadin Sale Shehu Ashaka da Nasira da malika da Chubahiro Diodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Aliyu Zandakta in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla, kafin mu kai ƙarshen shirin gaba ya dawo mana takaitattun labaran duniya. kwamitin bincike na musamman na robert mueller ya yi wa attorney general jeff sessions da tsohon shugaban hukumar fbi tambayoyi a wani bangare na binciken katsalanda da rasha ta yi a zaben shugaban kasa na amurka a shekarar 2016 a wani gefe guda kuma shugaban amurka donald trump ya musanta a jiya talata cewa daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi christopher ray zai yi murabus bisa barazanar wato tilasta masa da ake yi daga fadar white house da ya kori mataimakinsa to madalla masu mu anan muke ka shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na hausa da kuma shafinmu na facebook yanzu a madadin baba ya kuma da na gabatar da shirin da kuma salman abu wanda ya daidaita mana sauti da ma injiniyan mu na yau jimmy cook nisar fili hashin gumel ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan salamu alaikum